Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. madalla masu sauraron assalamu alaikum ku da huta barkan kuma da kasancewa da ku a cikin muhawarar tamu wadda ni ramatu isa wanke za ta gabatar daga nan radio farha muhawara ko ce wadda studio kalangu ta shirya ita dai wannan muhawarar za a watsa ta ne zuwa cikin jihohi takwas na kasar niger ta hanyar rediyoyika hamsin na cikin kasar kana kuma za ku iya sauraron mu a bisa kan shafukanmu na facebook ko kuma ta hanyar yanar gizo bisa kan www.studiokalangu.org muhawarar mu na yau zai zanta ne bisa kan sha'anin kiwon lafiya musamman ma irin kokarin da makarantu na koyan aikin likita da ma ita babbar asibitin birnin gaya take ga kawowa a fannin kyakkyawan jagoranci a fuskan sha'anin kiwon lafiya a gaya makasudin shirya irin wannan shirin a gaidai shine bawa sauran rediyoyika masu aiki da studio kalangu damar yin shirye-shirye bisa abin da ya shafi kyakkyawan shugabanci a cikin jihohi da ma kananan hukumomi domin karfafa tattaunawa da kuma karbuwar juna a tsakanin al'ummomi hukumomi a cikin jihohi da kuma su kananan hukumomin. Garin Gaidai na daga cikin jihar Dosani a kudu maso yamma da Nijar da nisan kilomita 289 daga babban birnin Yamai. kana tana iyaka da garin kamba a tarayyar najeriya a yamma kuma tana iyaka ne da garin gyungyu a arewa kuma da garin malanville a kasar benin faɗin nisan ta kuma ya kai kilomita wanda ake cin kilomitar kare 360 da kuma al'umma 77,034 a tsawon shekaru kasashe da dama sun samu taimako na kayayyakin aiki na mutane da kuma fasa'o'i daga kasashen ƙetare a wani mataki na inganta batun kiwon lafiya al'umma a shekaru baya-bayan nan dai an waye gari da samun kirkirar kiran makarantu na koyan aikin likita kawo yanzu kuma garin gaya na dauke da manyan makarantu biyu na koyan aikin likitan waɗannan makarantun dai na bawa masu koyan ko kuma mu ce ɗalibai damar yin aikin likita da kuma damar koyon su kafin su je zuwa aikin za mu ji irin gudunmuwan da waɗannan makarantun ke kawowa a fannin kiwon lafiya a garin shin ya waɗannan makarantun suke a fannin asibitoci da kuma irin kyakkyawan fuskar jagoranci a garin gaya waɗannan tambayoyin su ne za mu sa ran samun amsar su tare da wato bakin namu inda na farko dai mun samu wato usman magaji wanda ya fito daga babbar asibitin birnin gai usman muna buƙatar ka ba masu sauraron mu sunanka cikakke da kuma aikin wanda kake gayi a can babban asibitin birnin gaya don ina mai waye kai kamar mai bada labaru a wajen babban likita ta gaya madalla daga nan kuma muna dauke da usman dan rani to ni usman dan eh, rani ni likita ne na kuma director des études wato mataimakin eh, director general na nan institut international de santé kubeni wato makaranta ce wadda take koya ɗalibai aikin koyon likita kana kuma muna tare da balkisa balarabe wadda ita kuma wata mazauna ce a nan garin gaya madalla eh dr usman magaji to muna so ku bayyana mun adadin ma'aikatan da ma'aikatan ku take da dama irin kamar kudaden shigan da ake samu kusan kowace shekara hakan ga ma'aikata na farko a wani abu da ake cewa ekip kadir de district manyan ma'aikata ne wanda suke kula da duka babban likita ta jihar gaya wannan ma'aikatan mutum biyar ne suke kunshe da wannan ma'aikatan don akwai eh, shugabansu da ake cewa mai desan chef babban likita sannan akwai babba mai taimakin shi medicine chef adjoint sannan akwai gestionnaire wanda ke kulawa da duk harkan da yake shahe ajiya na kuɗi ne na kaya ne na mene duk yake ajiya bayan wannan akwai eh, epidemiologist wanda ke kulawa da cututtuka ko haraka eh, annoba da sauransu sannan akwai communicator wanda yake kula da hanyar waye kai da ba da labaru bayan wannan muna da eh, likitoci manya kuma guda biyar wanda ake ce ma medicine don wannan likitoci guda biyar akwai guda uku wanda suke cikin jahohi kankanon jahohi na eh, babbar jiha ta gaya ana cewa kamar jihar eh, eh, tanda akwai doktar guda muna da guda a jihar tunuga muna da guda a jihar yelu bayan wannan muna da biyu cikin biyar inda na hudu wanda suke a nan babban likita gaya su doktor in nan biyu a cikin su guda akwai gynecology kamar likita wadda take kula da mata kaɗai ne ciwo bayan wannan muna da kankanin eh, likitoci da ake cema infirmier su 162 muna da eh, sage farm su kuma su 20 a cikin wannan eh, babban likita ta gaya don ku fala abin da ya shahi mutane wanda muke da abin bayan wannan kayan aiki da muke da su muna da kayan aiki buskan abun hawa da kaya wanda ake yin aiki na yan malati direct da kaya na wajen ordinatar da sauransu don abun hawa muna da eh, ambulance biyu wanda suke daukan dan malati suke zuwa suna daukowa ko suke kaiwa bayan wannan eh, muna da moto moto wanda suke tahiya eh, supervision cikin CAC da sauransu kuma muna da mota biyu na supervision babban likita a tai kananan likitoci supervision don ka abin da ya shahi harkan kuɗi abin da yake kawo ma likita kuɗi kowa ya sani a Nijar shine ake ce ma RC recouvrement de coût menene ake ce ma recouvrement de coût kamar kuɗi da 'yan malati suke kawowa jika da 20 da suke bada ko kuma jika da nawa ne da suke bada shine wannan kuɗin yake constitution recouvrement da shine kaman kashi 60 cikin 100 na tahiya ta fannin likita bayan shi muna da eh, abin da gwamnati take kawa kowa ya san da cewa gwamnati take kawo ma'aikata wurin aiki kuma ma'aikata biyan su ake don wannan ma kuɗi ne don wannan afor inda gwamnati take kawa kuma ita take gina gida ko ta bada wurin da ake gina gidan likita bayan wannan muna da eh, mataimaka da ake cewa partenar technique et financier mataimaka masu hannu da shuni wanda su suke kama ma likita eh, a nan gaya muna da mataimaka da yawa amma mataimaka wanda suke kusa kusa da mu tak tak wanda suke tare da mu suke kama na tallafi babba shine da ake cewa pass enabel don ku fala eh, abin da ya shahi eh, fannin kuɗi da fannin kayan aiki da fannin ma'aikata da muke da sai yanzu mu dawo shanka dr usman ɗanrani muna so kaman ku bayyana muna irin masu yin aiki waɗanda kuke da su da ma 'yan makarantar wanda kuke samu a kowace shekara haka da kuma irin kayayyakin aiki da ma kuɗaɗen shigar da wannan yake kawo muku daga bangaren makarantar taku bara tun da deja bana dai ba fara shiga lakwal ba don wayanda suka yi bara muna da eleva ɗari uku da sittin wanga ya kumshi wa'anda suka zo karamin karatu ne da babban karatu ga wa'anda ɗaliban da mun ka samu shekarar bara kuma bisa kan masu aiki ma'aikata wa'anda suke masu koyarwa muna da wa'anda su suna nan ne dindindin a garin gaya a ko da yaushe suna nan saboda su ga cewa dai lalle karatun nan ya zamanto karatu mai amfani don muna da mutum takwas su wa'annan su ne wanda a ko da yaushe yaushe suna nan a cikin makaranta muna da su kuma 37 su kuma su ne ake cima vakater saura suna cikin garin gaya me ba a sunan ekwal bane suke muna kiran su ne su zo su yi su ba da karatu saura kuma wasu daga benin ne muke kiran su wasu daga togo ne muke kiransu wasu kuma daga garin yamai ne muke kiransu wato surtu kwararren likitoci saboda su zo su ba da karatu bisa harka kudade masu zawa masu shiga a cikin shekaru muna da wani kwamiti mai kula da harkokin pedagogy karanta suwa na cikin eh, lakwalin don wannan bidije wannan kudi na shekara su ne ke tsaya su yi tunani su taru kamar yadda muka taru haka sai su yi Eh, tunani su gani birje inda ake yi kamen abin da ke kawo kudi a cikin lakon in wannan fare da inscription wato kudi wannan da 11 ke kawowa su yi inscription to shin wani irin kayan aiki ne ake tanadarwa su waɗannan 'yan makarantar domin su gudanar da aikin su kamar a ce bayan sun kammala wannan karatun nasu yadda ya kamata gaskiya sai mu gode ma Allah da muka bisa haraka wannan eh, karatun mun tara kayan aiki da duk ya kamata a ce wata ekon protocol ta wata makaranta haka ta kiwon lahiya take da saboda ba a jima ba ma mun samu ziyara banga minister can babban kolin wajen wajen harkokin kiwon lahiya mu minister uku ne ke kula da harkar lakwal mu muna da minister na babban karatu dan sayaman superior ita ke kula da harkokin mu masu neman harkar kiwon lahiya muna da minister dan sayaman professional su kuma harkokin ɗalibai na ƙananan karatu karatu muna da kuma minister de la santé publique mai kula da harkokin aikin hannu wajen stage to da suka zo gaskiya sun ji daɗi kwarai saboda mu muna da cikin wurin karatu akwai da sal de tepe harka ɗalibi ya koya a bisa harkokin wannan mutanen da ke kawa wato maneken akwai su ɗalibi sai ya koya bisa gare su sai mun gane da cewa lalle ya gane ta da kyau sannan mu fara tura su bisa wurin stage muna da kuma sal de informatique cikin harkokin abubuwan da ya kamata ta mun ka ga lalle duniya yau bai yiwuwa a ce ko da ka yi karatun likita a ce baka san harkoki bisa harkar yanan gizo bisa yadda duniya take tahiya don muka tsaya muka yi tunani muka samu sal guda muka cika ta da ornator eh, yara suke koyo su samu su gane yadda harkokin suke tahiya yanzu mu kuma wajen ka magaji usman shin ya tsarin kula da kayan aikin yake a can babban asibitin birnin gai domin wato a samu kyakkyawan eh, jagoranci bisa kan wannan fanni eh, kun san na farko da na faɗi muku na ce muku eh, akwai ekip kadir manyan ma'aikata da suke kula da duka babban likita gaba ɗayanta ta jiha Gaya. To wannan akwai wanda ake ce ma gestionnaire. Duk abin da ya shahi kayan aiki da kuɗaɗe shine yake kula da su. bayan wannan akwai wanda ake cema medicine chef shi medicine chef din nan shine babban likita wanda shine ke kula da duka likitocin har da sije sunar induka shi yake kula da su duka kowanne yana da kama responsibility a, a gurin shi bayan wannan akwai likitoci wanda nace muku suna cikin kananan jihohi kamar tanda ita kuma babban likita da take jihar tanda ita kuma wanda likitocin da suke nan su suke kasanta su ne suke kulawa da su da kayan da aikin da aka sa a hannun wannan likita ita take kula da su eh don kowa yana da responsibility a wajen shi. Mu dawo wajen ki Balkisa Balarabe a matsayin ki na wadda take zuwa a asibitin gayya kike ganin aikin waɗannan 'yan makarantar yake a cikin asibitocin. Istashar nan da ke zuwa likita ina ga kamar suna ga aikin su sosai me yasa na ce gyare suna ga aikin su sosai gyare su aikin son shi ne suke tunda aikin da mutum kake so sai ka tai ka yi shi ba tare da an ce maka ka tai kai ba yahi aikin da mutum baka so a tai a sa ka dai a ce dai ka tai kai karatu to wayanda suke aikin nan da su ne ke so aka biya musu suka tai suka yi aikin nan suna ganin shi sosai tunda in mara lahiya ya tahi suna kula shi suna tarban shi tarbo na kwarai lokaci zuwa lokaci suna zuwa suna di mara lahiyar suna ce mishi ya jiki ya ka kara ji ya haka suna dai tambayoyi da dama tunda likitoci ba su da dama su ta ce su tambayi nan su tambayi nan su yi jeran wanga su yi jeran wanga ba su iya da stajiyar kin nan su ne ke zuwa sai su kama su sakamakon gashi na tahi wurin talmala gashi gashi gashi abun da take ji sauki ya fara shiga ko a sauki bai fara fara shigawa na ga dai aikin suna gayi sosai da to madalla kahin mu ci gaba a wato bakin namu za mu yi kokari mu sa muku hira da mun kai da mutanen gari waɗanda kamar sun ka bayyana mun irin yadda suke kallo batun sha'anin kiwon lafiya sai ku saurara daga nan sai mu dawo no kan yi gogata da ni da safa rogo ni kamar misali takardar nan da suke rubutawa su baka ka je ka sayi magani ga finetar kamar ɗari biyar a baka magani kamar in babu magani ga finetar an ka baka takardar ka tai wuri ka sayi baka samu daidai wanda suka baka nan ga finetar baka samu kai irin wannan sai can a sai da maka ta tsada amma nan ɗari biyar ga finetra tana iya samun magani isasshe wanda ya ishe ka to mu in son samu ne gara a ce ko da wani lokaci akwai magani da likita su rubuta na ka tai ga finetra ka sai yahi a baka takarda ka finetar ga mu din ko ga son guguwa no kul kan ga tsafan kan himan da kuli gadin tsara ga noni si parce que une fois je crée wata rana ina ramin rijiya da wani karhe ina buga ina buga sai wani duti ya tumo mini ya ji mini sai da jini yana jibowa na ta likita inda ana yin fansuma sai na iske ba kowa cikin biyu na ji wasu murya bayan taga ashe wasu mata likitoki ne suna cin kwamto sai na ce sai suka gaya mini tsohon kurji ne ko sabo to abun nan ne ya bani ai wallahi kwa ba man bai kai kaina ni wallahi gidan likita babu wanda ya taba ta ne yanzu yanzu in na tashi na je likita mutane haka suke dabu bisa kaina su dinke ni lokutan dukkan yake girmama ni babu wanga ko wanga ba abin da na je da in dai kun bai hi karshen su ba to suna bani shi ni wallahi ban taba ganin laihin su ba ko kuma ban horan musu ba fa ko a lokacin nan ma hannun dan kishiya ta ya kalle da na doka na kai shi likita na ce ai dan kishiya ta ce nan take suka wub bisa mu ai wannan ko duk mutunci ne ne kutara na ho ban ga laihin su ba ai wa kun noi man don da halakta ko ga daga to madalla kun ji yadda wato mutanen gari su suka bayyana bayyana su game da sha'anin kiwon lafiya musamman ma a cikin uh, babban asibitin birnin Gaya mu dawo ga gare ki Balkisa Balarabe shin akwai wani karin bayani wanda zaki iya ki muna dangance da wannan ra'ayin ki bisa kan abin da ya shafi sha'anin kiwon lafiya a nan babbar asibitin birnin Gaya? Akwai wata nan da ta ce an tarbita an tarbo iri-iri ne. Akwai wa'ansu in suka sanka in ka zo suna ka in ba su san ka ba sai su yi banza da kai akwai wa'insu kuma kyautata wanda kake musu in suka in ka zo sai su tarbe ka da kwarai kyautatawa kama wani iri kyautata kama in kana abun ga kyautata shine ka san mutunan ka dan mishi wani aiki ka mishi randar wani service haka koko ya san da yana samu wa'ansu ɗan abubuwa wurin ka in suka in suka gane ka sai ka ga su tarbe ka wa'ansu kuma sun san ka ne suke tarban ka wa'ansu kuma in ba su san ka ba ba su tarban ka mutum guda guda ne in bai san ka ba sai ya tarbe ka ba duka bane ita da ta haka ne yana yiwa sun santa suna sha'ani tare in suka gane ta ai dole su tarbe ta likita to akwai wa'in suna nan in suka tai su ba su san su ba kenan ya kamata tarbon nan da aka yi ma waccan da suka sani su yi ma wadda ba su sani ba ita ma kuma na biyun wurin cin kwaftan nan da wannan mutuna ya yi magana sama gare shi wani wuri suna da gaskiya wurin cin kwaftan nan tun da mutum ka zo aiki ne ka zo ba cin abinci ba ba a hana kowa cin abinci amma aikin da ya kaka ya kamata ka yi shi lokacin ci na daban lokacin aiki na daban yadda in suka zo ma suka yi yam tsakwabtan nan suka ci suka kare akwai wa'anda ke jiran su marar lahiya marar lahiya an san mahaukaci ne in ya zo babu irin haukan na bai gwaji ya zo ya zo da la'in lahiyar shi ya zo ya iske ka kana ci ya in ma hakuri haka ci ka kare ai ya kamata in ka kare sai ka zo ka iske shi ka tambaye shi menene ke damuwan shi amma gere in suka ci suka ƙarin nan ba su zo su tambayi mara lahiya sai ma su yi kamar sun mance da shi sai su zo su kama wata hira daban ta duniya wannan kuma ya kamata a dan duba wurin nan mhm. to yanzu balkisa mun gode sosai yanzu kuma sai mu koma a wajen ka dr magaji kaji ra'ayoyin al'umma me za ka iya ce muna a bisa kan wannan batu? To, eh, madalla, na saurari na shi yadda eh, al'umma suka ce. Don ni abin da zan ce bisa kan wannan eh, kun san a komi akwai na kirki akwai lala. Don in kai sabo kai katari kai gamo da wannan lala sai ka duka gama guda ka musu bugo sanda guda. A lorke ba haka nan ba ne. tarbo a cikin harkar likita duk wanda ya san yadda likita take ya san da tarbo shine ake ce ma abu na harko da za a ma dan malati tarbo yana yana rage ma mutum malati a kashi saba'in cikin ɗari in aka tarbe ka da kyau to mu yanzu mun ɗauki mataki tunda muna nan ga ma eh, likitocin mu kai har muna ba su horo ma biskan bayan horo da suka samu alakol baske alakol duk likita da ya yi karatun eh, eh, likita sai an ba shi horo biskan ya ne zai tarbi dan malati bayan wannan mun sa wani system wanda ake ba da horo rigiliye kamar horo akai akai biskan haraka tarbo bisa kan na'in malati bayan wannan eh, na ji sun yi zance bisa kan eh, ordonance sun ce ana ba su ordonance babu magani da sauransu eh kusan da cewa kamar rishin ordonance in nan eh, rishin magani in nan wata rana ba matsala ba ce da take zuwa daga gare mu nan mu likitan nan gaga a'a saboda gwamnati ya ce dole in za ku sayi magani sai kun sayi a, a, ONPPC farmasi ta gwamnati to farmasi ta gwamnati wannan ta ba da dama a ba da magani duka gaba daya kamar zan ba da wani misali mu a nan likita gaya wata rana muna yin komanda in magani na miliyan biyar par example a kaɗan miliyan biyar aka muka yi komanda na magani muna so a kawo maganin miliyan biyar in muka kai takardun mu muka aje wannan farmasi eh, eh, ta gwamnati ONPPC wata ran sai ya zama to babu maganin duka da muke so tana yiwa a bamu maganin miliyan uku ko miliyan biyu wata ran miliyan biyu da rabi kenan kwa dole ne wannan maganin saura da suka yi saura mu je mu nemo su a wani wuri yanzu ka mu je nemo su wani wuri malati bai da shawara kowane lokaci yake zawa in yayi consider da wannan lokacin kaga ko babu magani a likita dole za a maka ordonance kenan mutane ya kamata su gane dole ne za a yi ordonance a wani lokacin tunda ba da san mu bane mu kuma za a ce ka zo a a ce maka babu magani ta hiyarka bai kamata ba dole ne za a samu yanda za a yi omuwa a taimake ka a ka maka dan eh, sauki a cikin rashin ka da kake yi bayan wannan wani naji yayi zanci ya ce kamar kuɗi yana da yawa don kuɗin magani ba likitoci bane suka tsaida shi gwamnati ce ta tsaida kuɗin magani a travel wani abu da ake ce ma initiative da bamako initiative da bamako in wannan kamar a ce mutum ya bada dan kuɗi kaɗan a mishi magani yadda ya kamata a rashin lahi shi shine ake ce ma eh, rc don wannan kuɗin da suke bada bayan wannan taro ne ake yi taron gangami da ake ce ma assemblée general wanda duka eh, departement yake yin shi don a ƙayyade kuɗin magani nawa ne mutum yake iya biya yanzu kuka ɗauki kamar eh, jihar dogon dutse ko jihar jinju ko falmai da jiha gaya kuɗin su ba ɗaya bane saboda su kuɗin da suke samu kamar revenue in economy in ƙasarsu su ba ɗaya bane da economy in gaya kowa ya san daga jihar kasuwanci ce shi yasa aka ce tana wa jika da 20 ko jika da 60 da ake bada suna isa mutum kowanne yana iya bada dama ya bada su wannan dan amshi magani eh don ku fala abin da zan iya cewa bisa kan harkar eh, wannan tarbo da harkar kuɗin magani da suka yi magana mhm, gode sosai yanzu kuma sai mu koma a ah, wajen ka Dr. Usman Danrani kashi abin da aka hodi bisa kan gaman harkar likita da kuma tarbo da dai sauransu me zaka iya kara mana akai gaskiya mun saurara saurare su da kyawu kuma akwai maganganu da suka haɗi masu ma'ana kwarai eh, idan kuka ɗauka kamar wato nan ga mu mu ta ɗalibai wayanda muke muke koya ma karatu na fannin kiwon lafiya lalle yadda kamar ɗan uwanmu magaji ne ya ce wato shi tarbo cikin al'amarin karatu na kiwon lahiya shine abu na farin wanda ake koya mutane kuma akwai abu na biyu wanda ake ce ma ethic e deontology wato eh, abu ne wanda ya kumshi eh, inci na harkoki na dan malati da kuma dole wato wajibai-wajibai na shi mai harkar kiwon lahiya wato shi dan aikin harkar likita wato a ciki ne ake koya ma ɗalibai cewa lalle da cewa shi shi laya yana da inci da yawa incin shi idan ya zo wajibi ne ga shi mai wato mai harkar kiwon laya ya saurare shi wajibi ne ya yi mishi aiki kun gane don a wannan lokaci don eh, wani bi yakan kasance tunda kun gani wato gwamnati ce ke ɗaukar harkar ma'aikata na harkokin kiwon lahiya a babban likitan gaya wani bi mutane sukan yi musu kaɗan kwarai surtu ga wanga lokaci wanda akwai 'yan malati da yawa idan wato kai dan malati ka zo ka iska deja wani kuma eh, shi mai harkar kiwon lahiya yana bisa wani dan malati wanda ya hika matsala kenan hakuri ne zaka yi shi dibin wanda ya matsala sannan ya dawo gare ka saboda menene harkar likita ko da ka zo kana jira tana yiwa ka zo tun da subahin kana ganin kana nan cikin harakan nan layi kana nan layi sai ga wani an zo an kawo shi an sa shi sai kai ta tambaya kai ta wani maganganu wanda ba su dace ba kamata na ka diba ha gani irin wayanda kake ganin kana nan zamne a cikin layi an zo an huce da su an sa su to mutanen suna rai ga hannun Allah ne ana dibi ne yanda za a yi a gurguzo da gudu da komi a samu a ga wannan lokaci kuma bisa haraka wani abinci da wannan da mutane suke gani wato likita mutum ne kamar ku mutum ne wanda tana yiwuwa zai zo aiki tun karhe takwas yana aiki yana aiki sai kare kuma eh, ventar wato kare takwas kuma na dare mm. don kun gani a wannan lokaci kowane dan adam ne ba zai iya yin aiki ba bai ci abinci ba tun kare takwas na sai sai kare takwas na dare don irin wannan lokaci takan iya kasancewa kai ka zo ka iske likita ya yi aiki ya yi aiki yana jin yunwa idan ya ji yunwa ilfoke ya ci idan bai ci ba haɗuwa zai yi ya zama kuma wani marishi laya likita ba lahiya ka da lahiya akwai matsala akwai matsala hakanan ne yanzu kuma mu koma wajen ka dr usman magaji dr shin menene yake yawan damun kamar al'umma kamar wani irin cututtuka ne al'umma ke yawan zuwa wajen ku a kansu kana kuma eh, ya ne kamar kudaden suke kamar idan mutum cuta ya dame shi hakan ga cuta wanda yake na cikin gaggawa to kamar ya ne kudin yake ci a ga wannan marasa lafiya kamar eh, malati wanda suke ake yawan samu a cikin eh, babban likita wannan kun san wannan muna cikin yanzu lokacin damana don cikin wannan lokacin kullum ana yawan ganin masassaran cizon sauro eh, shine yasa ma eh, gwamnati take nan tana ba da magani eh, na masassaran cizon sauro fasashi na biyu bayan wannan akwai cututtuka wanda suka shahi ciki kamar harkar zawo da sauransu bayan wannan akwai likita wanda suka shahi wajen lumhashi su majina da tari eh, da sauransu bayan wannan kuma akwai eh, rishin jini rishin lahiya wanda suke kosa rishin jini anemi wanda nan da nan sai a ce mutum ya mu akwai eh, wannan hatsare hatsare na bisa hanya accident na hanyoyi sannan kuma akwai diabetes wanda surtu mutane wanda suke da shekaru da yawa cutan suga kenan cutan suga wala sannan kuma akwai eh, eh, hawan jini cutan hawan jini wannan su ne eh, manyan malati wanda aka yi samu a cikin wannan babban likita don ku bayan wannan abun da ya kumshi haraka kudin malatin kun san na ce muku ɗazu duk dan malati in ya zo akwai kuɗi da yake biya a mishi magani bisa kan rashin lahiyar da ya kawo bayan wannan aka rubuta mishi aka mishi maganin da ya kamata sai ya zamanto na gaya muku na ce muku ko da muke yi a ONPPC in ya zamanto ya yi da lokacin wannan bukoman din bata zo ba kenan dole za a mishi ordonance yanzu wanda ya kamata ya biya jika da ishirin a mishi magani in kuma a mishi maganin da ya kamata har a sa mishi ruwa in ya kama zo lokacin nan ruwan nan babu shi ya kare dole za a mishi ordonance yanzu a ce siyo magani ko na jika biyar ko na jika goma yanzu eh, wani talaka wanda bai da irin wannan kuɗin kenan zai ga an sa shi matsala bayan wannan kuma abin da ya shahi kuma shi kuma gidan likita kama abin da ya shahi kuɗi wanda ake bata wajen ɗaukan 'yan malati wannan shi kuma eh, kamar tuka suna suka tara akwai wanda ake ce ma maladi extreme urgence kamar yanda dan uwana wannan ya faɗi akwai wasu in ka kai da kanka in ka ga wani dan malati yanda yake ciki kana iya cewa a sa shi a barka kamar yana taimako yana cikin babban bukatar taimako to kamar irin wannan 'yan malati in shi ba a ca dan yana buƙatar taimako sai amshi kuɗi da yawa gare shi a'a yanda aka amsa ga wancan wanda bai da malati da yawa haka za a amsa gare shi to yanzu wannan sauran abin da za a complete ita babban likita ita take complete shi to yanzu wannan in babu kuɗin sayan shi shi ma matsala ne don ita ma tana ba da babban taimako biskan harkar kuɗi kuma yana ja mata kuɗi da yawa vala don ku vala eh, kamar yanzu wanda bai da kuɗi irin wannan kun ga ai akwai matsala mm. kamar yanzu mutumin idan baya da kuɗi dole in ciwon gaggawa ne likita ita take ɗaukan take ɗaukan wannan an sharshi eh wani nauyin shi to madalla mu koma wajen ka Dr. Usman rani wato doctor muna so kamar ka gaya mu wani irin koyarwa ne matakaran ku take yi wa ɗalibai a fannin marasa lafiya waɗanda suke fama da matsalar cuta wadda ke buƙatar kulawar gaggawa hakan ga ƙwararrun malamai wanda ke kula da wannan mai akwai wani abu da nake so in kara tunanta da mutane da mu duka da kyan jihar gaya da eh, sauransu wato lakwal mu wato kubeni ta garin gaya eh, sai la première école wadda har yanzu ita ce ta harin wadda shekarar ga ta bude wato wasu fannin-fannin karatu na, na manya-manyan karatu wanda idan ka zo da lisansi ne ake fara shi wato shine ake ce ma master don muna da bana mun bude master na haraka eh, ciyarwa haraka nutrition wato sutu an ga cewa lalle eh, jihar ga akwai haraka matsalar eh, malnutrition wato Eh, ciwon kwamaso wannan mm. akwai kuma eh, babban karatu na haraka epidemiology wato kula da harakokin alloba surtu muka ga cewa lalle wanga matsaloli na duniya da yake ta faruwa da alloba ga sunan kala-kala na covid-19 tusala mutane suna da bukatar su yi karatu babban karatu kwararre na saboda su gani sun samu an kara eh, duniya gaba kwarai akwai kuma haraka suivi da evaluation yadda ya kamata a bi bisa can bisa wurin aiki a ga yadda ma'aikatan suke aiki kuma ya ne kamata a diba a gani don a ƙara aikin da kyawu akwai kuma haraka inci na wajen aiki wato ko likita likitar kake aiki kana da incin da ana iya taushe shi don irin wannan karatu na kwararrun likita kuma muna da shi mhm. akwai kuma masu kula da harkar zuciya da masu kula da harkar gilbe wannan kuma su ne ake ce ma master bayan masa mun bude saura kuma na harkar lisans wanda mutane da bakne za su zo su yi presente wato shine lisans harkar biology medical na harkar laboratoire na haraka jini bayan shi muna da kuma lisansa na haraka wannan kwamaso wanda muka ce muku haraka nutrition muna da kuma lisansa na haraka eh, wato inci na na ma'aikaci ma'aikacin likita. Mhm. Sai mu koma wajen shi Dr. Uh, Usman uh, Magaji. Dr. Usman wato muna so ku gaya mun kamar wani irin canji ne kuke ga an samu tun daga lokacin da kuka fara karɓar kamar masu koyan aikin likita cewa da istajiyar na makarantun da suke koyan aikin likita. Bisa kan eh, zawa eh, 'yan koyan aiki da ake ce ma stajiyar a likita akwai canji kala-kala. Akwai canji da ake ce ma kamar bisa kan harakar tsafta na wuri. Kun san eh, in sabin ma'aikata Eh, 'yan koyon aiki sun zo kamar wanda suke na harkon shekara akwai wani abu da ake cema desinfection kamar wanke gadajen likita ake koya musu da yanda ake gyara gadajen likita da yanda ake ake eh, gyara dan malatishi da kanshi eh. don in suka zo duka ba abin da suke yi ba da harko wannan ne suke yi kenan suna taimakawa bisa kan wajen gyaran tsafta na gidan likita bayan wannan in aka ɗauki wanda suke eh, shekaru na gaba kamar shekara ta biyu na karatu da shekara na uku na karatu shekara ƙarshe kenan su kuma suna taimaka ma eh, eh, su likitocin da kansu wajen yi ma 'yan malati magani saboda deja alkol an kare musu abin da ya shahi cuta abin da ya shahi magani an koya musu yadda ake in suka zo daga an koya musu gwada musu so guda sun san yadda za a yi kuma bayan wannan nace suna taimaka ma kamar likitoci biskan kamar ɗazu wannan LO tamu ta yi magana likita yana wancan wurin yana wancan wurin yana wancan wurin suna iya su yi yan malat suna tsaya su kula da dan malat in akwai wani abu su yi gudu su je su ga ma babban likita eh don ku bayan wannan kamal akwai wani magana da nake so in dan tabo biskan harkar eh akwai in nan don ku biskan kan eh yawan yan yan yan stage in nan ko an suka zo kama ma yan eh, koyan aikin wata rana suna zuwa wurin fiye da mutum goma mutum 20 cikin daki daya kuma ga dan malati wata rana dan malati yana jin kama kumya tare da wa'annan mutanen yayi wata magana don shine tana yiwa eh, dan uwana zai bani eh, babban cikon bayani bara asa don ku bala abin da zan kara to madalla ka mu koma wajen ka dr usman darrani balkisa balarabe bar mu koma wajen ki muna so kamar kike jira game da ita babbar asibitin birnin gaya da ma wato makarantun waɗanda suke koyar da aikin likita a nan cikin garin gaya da ni dai nike jira wurin babban asibitin na birnin gaya ina son in suna iya sa kwamiti da ke tarban marar lahiyar su sa wani dan kwamitin da ke tarbo kafin suke kaiwa wurin likitoci kuma wayanda suke sa kasu sa masu saurin zuciya da zuciyar suke saurin tashi su sa masu haƙuri kuma masu lissahi masu tunani kuma ga kwamitin koyarwa su kuma abun da nike tambaya gare su in suna yin shi cikin karanta su wannan su ba masu koyon nan karatun da suke iya tarbon mutane su fahimtar da su kuma su girmama su. Eh, Doktor Usman Ɗanrani mu dawo gare ka kaji ɗazin na Tor eh, Magaji ya yi bayani bisa kan kamar yawan 'yan masu koyan aikin likita wanda ake tura cewa da istashiyar wanda ake turawa a cikin cikin asibitoci waɗanda suke da yawa sosai. Muna so kamar ka yi mu bayani bisa kan wannan da kuma ka yi muna bayani bisa kan yadda kuke jira ita babban asibitin birnin Gaya ta kasance domin a samu kyakkyawan wato kula da marasa lafiya a cikin asibitoci. ka bada kuma da karin bayani da yake so ya samu bisa wannan hey, eh, da abun ya sa na tuna da lokacin da ba a ma yi wani wata hudu ba haka kahin dai matsalolin covid-19 su zo eh, wato babban minister in mai kula da kiwon lahiya sun zo a garin gaya don su ga da. harka karatu da na kiwon lafiya yake yake gudana suka ga da cewa lalle akwai ɗalibai da yawa a cikin eh, garin gaya wayanda ke wayanda ke koyon karatu wato sun ka ba da yadda ya kamata a ce mun yi da a ecole tun da ba mu kaɗai ba ne yanzu da aka ida da suka ida da suka zo suka tahe su wato da ba da ɓata lokaci ba mu duka da ma'aikata eh, saura abokan aiki na muka je babban likitan muka iske babban likitan nasu suna ma wani reunion suna wani gungu tare da ma'aikatan shi na sauran CSE na cikin ƙauyukan gaya. muka iske su muka kwatanta musu gayan da babban Eh, ministan in suka ce suka ce muna to lalle akwai sauki a cikin al'amarin nan to tun daga lokacin nan muka fara ɗiba cikin ɗalibanmu muna kai maye mayan CSE wanda a cikin eh, cikin departament in gaya wato kama wani tanda wani siya wani tara muna kai su can suna koyon aiki saura kuma in suka zo da sahe saura da marici suke zowa saura kuma da dare muka samu mun ka rarraba su muka yi musu refund da ya kamata a ce kuma saboda idan ɗalibai suka yi wa bisa mala da guda su kan kansu ɗaliban ba za su gane wani abu ba shi kuma eh, marasi lahiyan shi kuma bai iya wani abun da gare shi balle likitoci su samu su yi mishi magani muka samu gaskiya eh, mun samu eh, ci gaba kwarai bisa wannan harkoki kuma gaskiya zuwa ƙauyuka ƙauyukan nan da muka kai ɗalibanmu gaskiya mun ji daɗi kwarai saboda an kula da su kuma vraiment sun koyi aiki aiki da yawa kuma lokaci ne wanga wanda ya kamata a ce mun gode ma duk sauran manyan siyasi e nan duka da shugabanninsu da kuma masu aiki ciki wanda suka tarbi mu kuma suka koya musu aiki. To madalla a gurguje mu koma wajen ka Dr. Magaji muna so kaman ka gaya mana ra'ayinka a bisa kan kaman ya ne za a yi a kawo gyara ko kuma wani abu mai ma'ana mai mahimmanci domin kyakkyawar shugabanci a fannin harkar kiwon lafiya. Eh, don abin da nake so kama kuka daga ni ko ce kira daga ni don saboda kiwon lahiya ya ci gaba eh, ina so kama a yi ranforsan cv mina ake cema ranforsan cv kama eh, tsaro da ake yi na likitoci ya kamata a ƙara ƙarfafa shi a bi su sau da ƙawa kamar yadda ake bin sau da ƙawa a ƙara bin su sau da ƙawa bayan wannan kuma kamar taimako da ake basu ɗazu na zan zance bisa kan eh, formation da ake ba su kama eh, eh, ba waye kai ba kama renforcement de capacité kama horo ba na ba zance kama horo da ake ba su bisa kan haraka tunda muna zancen kama ake da sauransu horo da ake bada kama ya kamata halau a ƙara sawa ƙaimi biskan horon nan da ake musu saboda wata rana akwai mantuwa likita ya zo ya shekara wajen biyar shidda ba a taɓa bashi horo biskan abu abin da ya iya alakwal ya mance kuma an ya zo bisa teran kamar wanda ta dabi'a ce zai ɗauka kenan ana bada horo akai akai yana eh, yana ƙara wayewa mutane kai mutane suna ƙara barin wa'ansu eh, abin ga comportement da suke yi mm. bayan wannan kuma kama eh, manyan likitoci kamar wanda suke eh, babban ma'aikata ta kiwon lahiya na ƙasar Nijar gaba ɗaya kamar shi ma ya kamata ya ƙara ba da horo ya ci gaba da ba da horon da yake ba da bisa kan kankanan likitoci kuma su rika diba bisa kan zancen harkar magani wata rana ana cewa kullum muna zancen babu magani babu magani babu magani kamar wannan dama ta zuwa ONPC a sai magani ya kamata a ƙara ba da dama a ce kowane kowane likita babba tana da kuɗinta tana iya zuwa ko ina ta sai maganinta ba dole bane sai an ce dole sai dai ba karam farmasi eh, popular tunda farmasi popular ba ta bada magani 100 bisa 100 wani bi kashi 40 eh, cikin 100 suke bada wani bi bai ya kaiwa haka nan wannan kuma shine yake sa kullum ana kira likitoci bisa tarbin mutane babu magani da sauransu don ku bala kiran da gare ni buska a gyara eh, harkar ta yada kiwon lahiya mhm. to madalla doktor eh, usman rani mu koma gare ka eh, ko za ka iya muna bayani kai kuma abin da kake jira domin a kawo gyara a fuskar kamar harkar kiwon lafiya muna da zanti da yawa mai a takaice dai sai in ce a kowane fanni ya kamata a ce lalle eh, an samu ƙari an samu ƙarin dibawa bisa wannan harkoki na kiwon lahiya idan kun ka ɗauki gwamnatin niger gwamnatin niger ecole wato makaranta uku ne gare su wanda an na niger eh, koyar da ɗalibai bisa haraka fannin karatun eh, likita bai isa ga mutanen niger da sauran mutane na ƙetare masu zowa karatu nan ga don shi yasa kuke ganin a ko ina sai ku ga an ce muku waga makaranta makaranta kuɗi ce to kai mutum ka tashi saboda ka taimaki gwamnati tunda taimako ne bisa haraka kiwon lahiya da taimako ne bisa haraka karatu saboda a ƙara karatu cikin ƙasa idan mutum ya tashi da 'yan kudin da Allah ya hore mishi ya samu ya buɗe lakwal in shi to ya kamata a ce na an samu an ƙara wani tunani wanda tunda akwai Eh, kungiyoyi masu zaman kansu da sauran gwamnati da sauran kuma mutane masu kula masu son a samu eh, karatu na kiwon lahiya mai kyawu sun kara diban wanga lokaci sun zo sun taimaki mutanen ga wanda a haraka karatun eh, kuɗi tunda in kun ka ɗauki yau makarantu na kuɗi na haraka kiwon lahiya sun yi yawa cikin ƙasar nijar me yau ba a samun kungiyoyi masu zaman kansu masu zuwa su ce to mun kawo mu ma namu gudunmuwa don a samu tunda dai duka ga mm, eh, ɗalibai daga ɗaliban Nijar ne da saura duka mu ga dai karatu ya samu ya ci gaba. To madalla mu dawo wajen ki Balkisa Balarabe shin ya ne kike ga wani hanyoyi ne ke ga kamata a kawo don a bunƙasar da harkar kiwon lafiya hakan ga a garin da muke. kotan farko akwai kotan fara wa'insu faran su ne ke son yaro su tahi su yi karatun likita ba su zamna da yaron ba su tambaye shi wane irin aiki ne kake so wane irin karatu ne kake so ka ta yi haka samu aikin shi sai su yi forsan yaro su ce dole abun da nake so shine zaka ta kai mutum ya kamata ka zamna da dan danka ko diyarka ka tambaye shi ka ce to gashi gashi gashi ina so in biya maka wuri kaza ina ya birge ka yaro aka ce a aike shi inda yake so ya yi zuwa da sauri ya dawo kuma da sauri kotan kuma inda suke zuwa suna istajikin ya kamata su kuma liktotin in suka zo yaran suka zo su bi su sau da kawa su rinka gwaggwada musu su ce musu gashi abin da za su yi gashi abin da ba su yi wanga in suka yana da kyau wanga in suka yi bai da kyau su kuma kotan wa'anda mara lahiyan da ke zakuwa su ɗauki hakuri tunda ko ƙwararren liktotin ma sai da kin nan suka ga kwararren kar su ce a ah, wanga istajiyar ne bai kamata in bashi bayan mun magani bai kamata sai wani sai wanci tunda da kadan kaɗan ake farawa kuma da koyo ake iyawa malamai duka mun gode masu sauraron mu karshen muhawarar tamu kenan a na studio kalangu mun gode ma bakin namu waɗanda sun ka zo a nan ga na farko muna tare da usman rani wanda yake darakta ne mai karanta suwa makaranta na koyan aikin likita kenan da kuma muna tare da mai wayar da kai a babban asibiti asibitin gaya cewa da Dr. Magaji Usman da kuma Balkisa Balarabe wadda take 'yan garin ce mazauna a nan garin gaya. Da ni Ramatu Isa nake cewa Ubangiji Allah ya sa an ji kuma domin a gudu tare a tsira tare ita dai lafiya uwar jiki ne kamar da Hausa suke hodi ba mai hushi da ita. Duk inda an ka tsaya an ka kula da harkar lafiya a ƙasa a cikin gari a cikin ƙauyuka za a samu bunƙasa domin sai da lahiya ne ma ake samu a aiki sai da lahiya ne ake neman kuɗi sai da lahiya ne ƙasa take ci gaba. malam mun gode sosai sosai mu waɗanda sun kamar da hankali sun ka saurare mu wassalam